بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتز بحصولها أو زوال العلم الذي يحصل له الشفاء بزواله ولهذا يقال شفا صدره وشفا قلبه قال هي شفاء لدائي لو ذفرت بها وليس منها شفاء الداء مبذول وهذا مطلوب يؤثره الأقل بل يؤثره الآكل يؤثره الآكل بل الحيوان البهيم ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا كبيحا فيقصد حصول اللذة بما يوكب عليه أعظم الألم فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها ويشفي قلبه بما يوكب عليه غاية المرض وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ الأواكب وخاصة العقل النذر في الأواكب فعاقل الناس من آثر لذته وراحته العاجلة al’ajilat da’imata alal ajilatul munkadiyatul za’ila wa asfawul kalki man ba a na’imal abadi wa tibal hayatul da’imati walladdatal uzman lati latangi safi hawala naqsa bi wajhin ma biladdatin munaggasatin mashubatin bil’alami wal makawai wa hiya sari'atul zawali wa shikatul ida ƙala ba'adul ulama' fakkartu fi ma yus'a fihi al-uqala fara'aytu sa'yahum kullahu fi matlubin wahid wa in iktalafat turukuhum fi tahsili ra'aytuhum jami'ahum innama yas'una fi dab'il hammi wal gammi an nufusihim fa hadha bil akli wash-shurb wa hadha bit tijarati wal kasab wa hadha bin nikah وهذا بسماء الغناء والأصوات المطربة وهذا wal واللعب فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإثار مرضاته على كل شيء فإن سالك هذا الطريق in fatahu hazzuhu min ad-dunya faqad zafira bil hazzil ali alladhi la fawta ma'a wa in hasala lil abdi hasala lahu kullu shay wa in fatahu fatahu kullu shay wa in zafira bi hazzihi min ad-dunya nalahu ala ahna'il wujuh wa laysa lil abdi anfa'u min hadhihi at-turuq wala awsalu minha ila ladzatihi wa bahjatihi wa sa'adatihi wa billahi tawfiq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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي متارن البركة مسلاتي مودبو لكينا قوفر قورا أتكين غرن كتنا أولا يمتي na talata daren laraba yau 29 ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442 wanda kuma yake daidai da 15 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala shafi wallafar babban malamin nan ash-shaykh al-imam al-allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 133 cikin wannan littafi a jerin darussan mu wannan shine na 309 Ah, kuma idan ba a manta ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana mana magana akan aslul fi'li wa aslul tarki menene tushen aikata abu ko kuma tushen barinsa inda yake gaya mana cewa alhubbu wal iradatu aslu kulli fi'lin wa mabda'uhu so da ƙuduri so da ƙuduri na zuci shine tushen kowane aiki shine mafarin kowane aiki sannan walbogdo bughd wal aslu tarkin wa mabda'u ƙi kuma ƙin abu da tsanarsa wannan shine tushen dukkan wani bari shine kuma mafarin dukkan wani bari wato duk wani abin da za ka aikata dalilin sa ka aikata shi saboda kana son wannan abin shi zai sa ka aikata shi saboda ka ƙuduri aikata wannan abin shi zai sa har ka aikata wanda duk ka gan shi yana yin wani abu to tushen aukuwar wannan abin a tare da shi shi ne abin abin ƙauna ne abin so ne a wajensa sannan kuma ya himmatu wajen ya aikata shine alhubbu irada sannan kaga mutum ya gujewa wani abu ya ƙi aikata shi to akwai ƙi na wannan abun a zuciyarsa da tsana wannan shine tushe ita ce ƙa'ida. to yake cewa wannan su ne alfi'il wa tark al-ikhtiyarat ne aikin da za ka yi da zaɓinka ko kuma aikin da za ka bari da zaɓinka da abin da ka yi da zaɓin kanka ba don an tilasta maka ba ba don an matsa maka ba ba don kana cikin wato baka cikin hankalinka ba to abin da zai sa ka yi shi shi ne wannan da abin da ka bari ba don an matsa maka ba ba don ka fita daga cikin hayyacinka ba dalilin barinsa shi ne wannan sauraka yana magana ne akan abin da za ka yi da zaɓin kanka da raɗin kanka ba abin da za a tilasta maka ba ana iya tilasta maka kai abin da ba ka so to ba kan wanda yake magana ba ana iya a tilasta maka kamar abin da kake so ba kan wannan yake magana ba yana magana abin da kai da raɗin kanka da zaɓin kanka kana cikin hayyacinka da hankalinka abin da zai sa ka yi shi don kana son shi kuma ka himmatu har ka yi shi abinda za ka bari da raɗin kanka da zaɓin kanka za ka bari saboda bai yi maka ba saboda baka ji ƙaunar abin da san abin a zuciyarka ba wannan shi ne alfi'il kuma shi ne At-Tark wadda ake siffanta shi da al'ikhtiyari na zaɓin kai a kan wannan ne Allah yake kama mutum da laifi ko kuma ya masa sakayya a kan irin wannan aikatawar da irin wannan barin amma abin da aka yi wa mutum bisa abinda mutum ya yi shi bisa tilas ba bisa yana so ba don an matsa masa an tirsasa shi wannan Allah ba ya kama mutum da wannan illa uku riha wa qalbuhu mutma'innun bil biliman. haka nan abinda mutum zai yi shi a cikin wani yanayi na rashin hankali a tare da shi saboda ya rasa hankalinsa wannan ma shi ma an ɗauki alƙalami da kansa shi ne wa anil majnun hatta yastafiq kamar yadda yazo cikin hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud to wannan ba a kama mutum da wannan to akwai abinda za ka bari saboda babu abinda zai sa ka yi ma tunaninsa har ka je ka aikata shi wato babu al-muqtadi was sabab babu abinda zai sa ka yi abu babu abinda zai kawo maka tunanin abu to kaga wannan ba shi kansa ake magana ba ana magana ne akan abin da ka bari tare da cewa kana iya ka aikata shi to shine anan malam yake ci gaba da wannan bayani yake cewa wa kullu wahidin min al wa tarki li-ikhtiyarai li-ikhtiyariyayn inma yu'thiruhu al-hayy lima fihi min husul al-manfa'ati allati bi أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله ولهذا يقال شفى صدره صدره صدره وشفى قلبه yake cewa dukkan wani dukkan wani wa kullu wahid min al dukkan wani abin da yake na aikatawa ne ko bari wanda yake na zabin kai inna ma yu'thiruhu al to mutumin da yake rayayye yakan zaɓi aikata wani abun wannan abun ko barin wannan abun limafihi min husulil manfaati saboda a cikin abun akwai amfanin da zai samu allazi allati yaltazu bi husuliha amfanin da zai ji daɗi lokacin da ya same shi aw zawalil alami allazi yahsulu lahu ash-shifa'u bi zawalihi ko ya bar abin da zai bari saboda a cikin barin sa akwai gushewar wani raɗaɗi wanda zai samu jin daɗi wanda zai samu waraka yayin da ya gushe gabarinsa wani haza yi saboda haka ake cewa shafa sadrahu wa shafa kalbahu to ya warkar da zuciyarsa ya ƙirjinsa ya warkar da zuciyarsa abinda anan malam yake cewa dukkan abinda aka ce ka yi ko mutum zai yi da duk abinda za a ce mutum ya bari to dai mutum ne rayayye wato in dai rayayye ne wani abu mai rai sawa'un mutum ne ko ba mutum ba in dai abu ne mai rai to za ka ga yana yin abu saboda akwai wani amfanin da yake ga zai samu akwai wani amfanin da zai ji daɗi in ya same shi yana barin wani abun bari saboda yana ganin in ya bar wannan abin to zai rabu da wani abin da idan da a ce ya yi abin zai same shi kuma zai cutar da shi saboda haka yana barin abin saboda a cikin barin akwai gushewar wani raɗaɗi wanda zai samu waraka yayin da ya gushe ga barinsa wannan shi ne abin da dukkan wani mai rai yake yi za ka ga mutum ya yi abu to yana tunanin akwai wani amfani da zai samu ƙarƙashin wannan abu in ka ga mutum ya kauce wannan abu to yana ganin kauce masa zai raba kansa ne da wani abin da in ya same shi zai sha wahala saura ka zai ƙwarin wannan shi ne abin da duk wani mai rai yake yi cewa qala hiya shifa'u lida'i law dhafirtu biha wa laysa minha shifa'u da'i mabzulu wato yana yi wa wanda yake yi wa waka wannan ana ce Hisham ibn Uqba shi yake yin wannan baiti yake cewa hiya shifa'u ita ce waraka ita ce warakar cutata law dhafirtu biha da zan same ta wa laysa minha shifa'u da'i mabzulu amma ba ita ce bai bada warakar ba amma samun ta kuwa? samun warakar ne wato ita watakila ba san shi take ba ba kaunarsa take ba da haka ba ita ce mai bayar da waraka ba amma in ya sami ta ya samu waraka wahaza hadha matlubun yu'thiruhu al-aqil bal al-hayawan al-bahim yace to wannan shine abinda dukkan wani mai hankali yake son samu yake fifitawa kai hatta ma dabba wacce take marar hankali wacce bata bata bata magana zaka ga cewa abinda za ta yi abinda za ta nema ta aikata tana ganin a cikin aikata shi akwai amfani gare ta a cikin barin abinda za ta bari akwai cutarwa gare ta wannan duk wani mai hankali a haka yake a tafiya duk wani mai hankali inda hankalinsa bai lalace ba to duk abinda kaga gaya dosa to yana ganin akwai amfani a ciki abu kuma da san cewa akwai cutarwa gare shi zai guje masa zai bar shi ce to wannan ba mutum ba hatta dabba ma a haka take raganta ta doshi abu tana zin akwai abin da za ta amfana da shi in ga ta gujewa abu tana tsammana akwai cutarwa gare ta ce walakin ya galito fiye a tsarun nasi galatan tabihan fayaksidu husulan lazzati bima yuqibu alaihi a azamal alam fayu'limu nafsahu min haithu ya zunnu annahu yuhassilu lazzataha wa yashfi kalbahu bima yuqibu alaihi gayatal marad yace to amma kuma a daidai nan ne kuma da yawa daga cikin mutane suke yin kuskure mun ce wannan ka'ida ce da dukkan wani mai hankali kai hatta ma dabbobi marasa hankali a kanta suke mutum ba zai doshi abin da ya san zai cuce shi ba abin da duk ya durkaka ya nufa ya kama yana aikatawa to ana zaton cewa zai amfane shi ne abin da kuma ya guje masa yana zaton cewa zai cutar da shi ne haka ma dabbobi suke ce to amma a hakan da yawa daga cikin mutane suna suna tafka kuskure anan suna tafka kuskure ya ghalitu ghalatan ya aktharun nas walakin yaghlitu fihi aktharun nas ghalatan qabihan sai dai yawancin mutane anan suna tafka kuskure fa yaqsidu husul al-ladhati bima yuqibu alayhi a'zam al-alam sai ka kaga ya nufi abin da yake zaton cewa in ya same shi zai ji daɗi. amma wannan abin daga ƙarshe zai haifar masa da raɗaɗi wanda yake mai tsanani ka gan shi ya nufi abu wanda yake zaton cewa samun abin zai ji daɗi amma yakan manci ko yakan gafala ya kasa fuskantar cewa ƙarshen abin ƙarshen abin ba zai masa daɗi ba wataƙila a farkon karo wataƙila a farkon lamari ya ji cewa in ya samu wannan abin zai ji daɗi ba tare da ya yi hangen nesa na cewa ƙarshen abin ba zai masu kyau ba to sai ka ga ya su kwana ya nufi wannan abu ga yana aikata shi amma daga ƙarshe kuma zai zo ya koka ya wayo wayo fayulimu nafsahu min ya zurnu annahu yuhassilu ladhataha sai cutar da kansa ya jefa kansa cikin tasko ta inda yake tsammanin cewa zai je yadda kansa daɗi wa yashfi qalbahu bima yuqibu alayhi ghayat al ya warkar da zuciyarsa da abin da ƙarshe zai haifar masa da matuƙar cuta a nan galibin mutane nan suke faɗuwa. a ɗabi'a kowa zai nufi abin da zai amfane shi ne zai gujewa abin da zai cuce shi to amma wani lokaci ido sai ya rufe sai ya kasa hangen nesa sai ya rika hangen kusa yaga idan ya samu abin nan a haka to zai ji daɗi ya more amma ya manta cewa ƙarshen abin zai haifar masa da cutar da zai zo yana wayo a kanta to kaga anan <clears throat> ba kowa ne yake kauce ba wannan ba sai wanda yake da zurfin tunani yake da hangen nesa ba wai jin daɗi na kurkusa ne tunaninsa ba a jin daɗi da zai ɗore ba waraka ta kurkusa ce take gabansa ba warakar da za ta ɗore wacce za ta ɗore mai ɗorewa ita ce a gabansa shi ne cewa haza sha'anu man ƙasara nazarahu alal ajil ce to wannan shi ne sha'anin shi ne lamarin wanda zai taƙaita ganinsa akan abu na kurkusa na gaggawa saboda haka idan dan kasuwa ne yana neman dukiya tunaninsa kawai ya zai samu dukiyar nan kawai saboda haka baya tunanin cewa wace irin dukiya ce zai tara dukiyar da za ta yi masa albarka a rayuwarsa da ya albarka a zurriyarsa ta yi masa albarka a kabarinsa da bayan tashinsa da ranar lahirarsa ko ku a dukiyar da yanzu zai ji daɗinta amma kuma nan gaba zai kuka zai kuka da idansa sai ga da yawa wanda tunaninsa a kurkusa yake shi kawai tunaninsa kawai dai a samu ta koya dai shi ya samu amma baya tunanin me zai haifar masa idan mai neman mulki ne shi ma haka ta zai samu wannan kujerar ba ruwansa da cewa mai zai haifar bayan ya samu wace irin rayuwa zai yi waɗanne abubuwa ne za su biyo baya daga ƙarshe babu wannan tunanin tunaninsa kawai ta yaya za a samu to ne ake tafka kuskure zai ga cewa samun nan shine moriyarsa amma ba zai yi tunanin cewa bayan ya samu ɗin mai kuma zai wannan samun zai haifar ba zai haifar masa baƙin ciki da damuwa na har abada ولم يلاحظ الأواقب من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ الأواقب يا تقيت غننس أكن نكركس أكن أبو نغغاوة أما بيتايا يا دو يا يحجن nesa ba. bai dubi mai zai kai ya komo ba wa khasatul aqli kuma hankali ɗabi'ar hankali inda akwai hankali lafiyayye tare da mutum ɗabi'arsa shine an-nazaru fil awaqib ya rika maka hangen nesa wanda shine amfanin hankali ido zai gano maka abu nan na kurkusa amma hankali in dai lafiyayye da to zai maka tunanin abin da yake nesa gobe yake maka tunani ba yau ba to wanda ita ce ɗabi'ar hankali yayin da aka bar hankali to shi kenan sai ka ga mutum ya auka cikin wani tarko kamar ah, ɓeran da zai ga abin da yake so nama ne yake so ko wani abu a cikin ya zata cewa da ya samu wannan ya gama samun moriyarsa bai san cewa abin da zai biyo baya ba shi da kyau ba fa aqalun nasi man athara ladzatahu wa rahatahu al-ajilata ad-da'imata 'ala al-'ajilati al-munqadiyati az-za'ila bale ce mutumin da ya fi kowa hankali mutumin da ya fi kowa hankali shine wanda ya fifita jin daɗinsa da hutunsa na nan gaba mai ɗorewa ya fifita shi akan jin daɗi na kurkusa na gaggawa amma mai gushewa ta wadda shi ne mai hankali tunaninsa ina zai iya samun jin daɗin da zai ɗore ko da ba yanzu ba ne zai tafi a hankali har ya kai gare shi komin nisan tafiya amma ya san cewa da zarar ya kai ga wannan jin daɗi kuma wannan jin daɗi zai ci gaba da ɗorewa babu ranar ƙarewa babu ranar tikewa ce ta wannan shine mai hankali ba wanda zai rika kallon abin da yake kurkusa ba jin daɗi ne a kurkusa amma gaba can wani wawa kikin rami ne da in ya faɗa fada babu fita wa asfahul khalqi man ba'a na'imal abadi wa tibal hayati da'imati واللذة العظمى التي لا تنغيس فيها ولا نقص بوجه ما بلذة منغصة مشوبة بالآلام والمخاوف يتشود يفكما كوا ووتا wato cikin halittu wanda ya fi kowa wauta wanda zai sayar da ni'imarsa ta har abada ya musanya ni'imarsa ta har abada jin daɗinsa na dimin da'iman wanda yake na har abada wallazzatal uzma ya musanya jin daɗinsa mafi girma allati la tanghisa fiha jin daɗin da babu wani cikas babu wani abin da zai zo na cikas a cikinsa wala naqsa bi biwajhin min wala naqsa bi biwajhin ma babu wata tawaya a cikin wannan jin daɗin ta kowace fuska ya musanya wannan jin daɗin wanda shine jin daɗi na ƙololuwa ya musanya shi bi munagasatin munaghasatin mashubatin bil alami wal makhawif da wani jin dadi wanda yake mai cike da cikas jin dadi wanda yake cike da wanda yake gurbace da radadi radadi iri iri wal makhawif da tsoro daban-daban wa hiya sari'atu zawal jin dadin da yake gushewa nan da nan wa shikatul inqida mai karewa da gaggawa ce to wanda shi fi kowa wauta wanda zai musanya jin daɗinsa na har abada jin daɗinsa cikakke jin daɗinsa da babu tawaya a ciki babu cikas ya musanya shi da wani jin daɗi wanda yake na kurkusa amma kuma yana cike da abubuwa na takaici yana cike da abubuwa na damuwa jin dadin da dandanan zai zo ya gushe sauraka wanda zai musanya rayuwarsa ta lahira da ta duniya to shi fi kowa wauta shi fi kowa wauta shi fi kowa rashin sanin ciwon kansa ومن يرغب an ملة Ibrahim إلا من سفيها نفسه babu wanda zai kyamaci wato hanyar annabi Ibrahim ta kadaita Allah da tauhidi sai wanda bai san ciwon kansa ba wanda bai san ciwon kansa ba shine kawai tunaninsa duniya baya tunanin gaba duniyar kuma ko shekara nawa zai yi a cikinta in ka kwatanta ta da rayuwar lahira ta har abada mata'un qalil ne dan jin daɗi ne kaɗan. kafin ka miliyoyin biliyoyin mutane an yi su a bayan ƙasa sun tafi yadda suka tafi gai ma haka zaka tafi domin hanyar da kuke bi guda ɗaya ce hanyar da suka bi suka kai ga ƙarshen su kai ma ita zaka ke bi babu wata hanya da ba ita ba to amma manta da cewa wannan tafiyar tana da ƙarshe ka manta da cewa waɗanda suka gabace ka suma tafiyar da suka ta yi ƙarshe shekarun da waɗancan suka riƙa yi a duniya kai a yanzu ba irin su. amma kuma ƙarshe dai sun zo sun tafi ƙarshe ne sun zo sun tafi mutanen farko da Allah ya fara halitta sun fi daɗewa akan na yanzu annabi adam alaihissalam shekara dubu ya yi ba arba'in arba'in ɗin ya yi kyautatta ga annabi dawud aka ƙara masa a cikin shekarunsa to idan ya zanto waɗanda suka rayu irin wannan rayuwa annabi nuhu alaihi salam ya rayu shekara dubu ko fiye ma tunda yana wa'azi ma 50 abinda alfa sanata ila 50 amal yana wa'azi to kafin ya fara wa'azi shekara nawa kafin aiko shi kalla shekara 40 watakila kaga kusan shekara dubu to amma yau suna ina ina adawa ina sabudawa, fa hal tara lahum min baqiya kana ga burbushin su a yau akwai unguwar samudawa akwai unguwar adawa akwai garinsu akwai ƙasarsu babu to garantin inda suka tafi kai ba za ka je ba sauraka ka kaga ashe kowane irin jin daɗi ka samu kanka a ciki a nan jin daɗi ne wanda yake mai karewa sannan ba za ka taɓa samun jin daɗin da yake tsantsa jin daɗi ba ne dole sai ya gurɓata da wani abu na damuwa na ɓacin rai na raɗaɗi za ka waye gari wani naka ya rasu za ka waye gari ba ka da lafiya eh, za ka waye gari an cuce ka za ka waye gari wani ya gaya maka bakan magana za ka waye gari ku yi faɗa da matarka ku yi faɗa da ɗanka duk dai waɗannan abubuwa da waɗanda rayuwar duniyar haka take tafiya tare da su ba ta taɓa zama rayuwar ta zama tsantsa babu wani abin da za ka tashi a wata rana ya so sama zuciya ba ashe jin daɗin ba zai zama jin daɗi ne wanda yake tsantsa ba to ko daga ka cikin irin jin daɗin kake amma ba za ta samun tsantsar ba ballantana ma zai wahala za ka kwanta rashin lafiya ma a ce kai ka samu wani gata da ba ka yi rashin lafiya ba ai za ka tsufa tsufa ba kaɗai rashin lafiya ne sannan uwa uba mutuwa ta zo ta riski to ashe ga babu wata rayuwar da za ka samu wadda take mai daɗi tsantsa a nan amma idan mutum ya samu rayuwa ta lahira ni'imar lahira ima ce da babu babu wani abu da zai kawo cikas a cikinta labakin ciki babu shi babu tsoro babu yunwa babu kishi babu rashin lafiya babu ɓacin rai la khawfun alaihim wala hum ya saboda ka ta kowace nahiya rayuwa ce cikakkiya sannan kuma rayuwa ce ta har abada ba ta yankewa to kaga babu wauta da ta kai mutum ya musanya waccan rayuwar da wannan rayuwar take cike da gurɓacewa to Mallam malam ce, wanda zai yi wannan shi yafi kowa wuta qala ba'd ulama wani cikin malamai yake fada ba wani bane shine ibn hazm Wani magana tashi tana cikin littafinsa sa mudawatun nufus ko kuma al-akhlaq ana kiran shi mudawatun nufus ana kiran shi al-akhlaq daga ciki ibn al-qayyim ya dauko wannan kuma ya dan takaita maganarsa dan maganarsa tana da fadi a can shi wannan malami <clears throat> ibn hazm yake cewa fakkartu fi ma yas'a fihi al na tsaya na yi tunani akan abinda masu hankali suke fafutuka a kansa duk masu hankali akan me suke fafutuka faɗi tashin su akan me suke yin shi fara'aitu sa'yahum kullahu fi matlubin wahid sai naga duk fafutukar su kan abu ɗaya ne wa in ikhtalafat turuquhum fi tahsilihi koda kuwa sun suna da mabambanta hanyoyi wajen neman sa da samun sa amma dai abu ɗaya suke nema hanyoyin ne kawai suka bambanta ra'aytuhum jami'ahum innama yas'una fi daf'il hammi wal ghammi an nufusi na kula dukkan wasu masu hankula dukkan wani mai hankali faɗi tashinsa shi ne ya kawarwa da kansa damuwa da bakin ciki ya kawarwa da kansa dukkan wani abin da zai haifar masa da damuwa ko ya haifar masa da bakin ciki ta shi ne gayar kowane mutum in ɗan kasuwa ne in mai neman mulki ne in mai neman ilimi ne ko ma mai kake nema inda mai neman aure ne da abin da ne kake nema shi ne, ka samu abin da zai tafiyar maka da damuwarka da bakin cikinka dan kasuwa me yasa kake neman saboda in huta mai mulki me yasa kake saboda in more eh? kowa yana gaya maka abin da yake saboda ya kawarwa da kansa wani abin da rashinsa zai sa shi damuwa Dan kasuwa rashin abin hannu zai sha shi damuwa mai mulki rashin mulki zauna kira kiran mai abin azumi wai shi ba zai zauna azumi ba to wani azumin na ba gaira ba dalili shi shine damuwarsa sauraka yana fafutuka ne kawarwar kansa wannan damuwar kuma yake neman aure ne so yake samu wanda yake san aura kada a kasa shi ya shiga damuwa sauraka ce duka dai kowa kokari yake kawar da kansa damuwa da bakin ciki fa bil akli wash shurb wannan yunwa yake ji sauraka damuwarsa ina zai samu abinci mai daɗi da abin da zai sha da ya samu mai yayya kawo da kansa wannan damuwar wa za bi tijaratu wal kasb wannan ta hanyar kasuwanci da tsoro nema saboda yana fita nema ne dan ya samu abin da zai kawar wa da kansa damuwa wa za bi nikah wannan ta hanyar aure wa za bi sima'il ghina'i wal aswat al mutriba wannan kuma yana ganin hanyar kawar wa da kansa damuwa shine ya wake waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da casu sauraka shi in za a ji casu shi ke da zai yi sauraka za ga cikin kaɗe-kaɗe akwai kaɗe-kaɗen da wa'in mutum na cikin damuwa sai ya sa a kunnensa sai ga yana limshe ido <laughs> wai ya samu hutu wa haza lahwe wallahi wadda ko ta hanyar sharholiya da wargi shi kuma bukatar sa inda zai samu hutu ya je a buga bal ko ya kalli bal ko ya je swimming ko ya je wani ne shi ne harkar wasa da wargi da shi a nan ne kuma in yai sai ya ji shikenan zuce shi kaga dai duk abin da ake so a kare ka duk damuwa da abin da zai zuciyarka hankalinka zai kwanta ka daina jin wata damuwa Malam ibnu Hazm ya ce to kula abin nan guda ɗaya shi kowa ya girfafa ila iyaka kowa da irin hanyar da ya bi da yake so ta nan ne zai cimma wannan abu faƙultu ni kuma sai na ce hagal matlub ukala Cito ce to wannan abin shi ne abin da masu hankali suke nema walakin na kulla kulla kullaha musu latin ilai. amma don hanyoyin da suke bi kuma za ta kai su gare shi ba da hanyoyin da suka bi ba hanyoyin da za ta kai su ga wannan buƙatar tasu ta su kawarwa da kansu damuwa ba ne da bakin ciki bal la'alla ha inda ma yusilu ila diddihi bal watakila mafi yawan hanyoyin da suke bi ma su je su samu kishiyar abin da suke nema su kawarwa kansu bakin ciki sai je su iske bakin cikin anan ce da yawa hanyoyin kenan ya ji damuwa ci kai bari mu tafi kallon bal ya je kuma an ci wanda yake so kaga sai da kuma da bakin ciki da har ila yau eh, eh. ya je kasuwa neman abin da an damfare shi ya je neman aure an kasa shi ko kuma ya samu auren ta gasa shi saboda haka kaga yawanci yawanci silu ila diddiha ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده don haka ban ga wata hanyar da za ta kai zuwa ga wannan bukata ba sai fuskantar Allah subhanahu wata'ala da mu'amalantar ubangiji shi kadai wa ithara mardatihi ala kulli shay da fifita ne mai rasa akan komai duk mutumin da ya bi wannan hanyar to shine zai kawar wa da kansa damuwa da bakin ciki idan to ko menene kawai yana duba menene yardar Allah a ciki abinda da zan yi me zan yi a cikin sun samu yardar Allah to wannan shine kadai zai kawar da kansa damuwa fa inna salika hadhihi at-turuq in fatahu hazzun fa inna salika hadhihi at-tariq in fatahu hazzuhu min ad-dunya faqad dhafira bil hadd al-ali alladhi la fawta ma'ahu wanda zai bi wannan hanyar ta ƙarshe tace hanyar komawa ga Allah subhanahu wata'ala da fuskantarsa da mu'amalantar ta kyakkyawar mu'amala in mutumin da ya bi wannan hanyar ya rasa rabansa na duniya to kada ya manta fa ya samu rabansa mafi ɗaukaka rabansa wanda yake mafi ɗaukaka na lahira allazi la fauta ma'ahu wanda ba zai yi asara ba babu asara a cikinsa ba zai rasa shi ba matukar da ya nemi yardar Allah subhanahu wataala ka idan neman yardar Allah a nan duniya ta sa bai samu rabansa na nan duniya ba to lalle rabansa yana na yana jiransa wanda shi ne kuma rabo na gaske wanda babu asara a cikinsa wa in hasala lil abdi hasala lahu kullu shay idan kuma wannan raban ya samu gabawa shine raban lahira to fa ya samu komai wannan shine komai wa in fatahu in wannan rabon na lahira ya ce wa bawa fatahu kullu shi komai ma ya rasa domin wani ita ce cikakkiyar hasara al-khusranul mubin da Allah ke kira bayyananniyar hasara da ce ya hasarar lahira haka duk abin da ya samu inda bai samu lahira ba to bai samu komai ba duk abin da ya rasa inda ya samu lahira to ya samu komai wa in zafira bi hadhihi min ad-dunya nalahu ala ahna'i al-wujuh in kuma ya samu karawansa na duniya to sai ya samu su fuska mafi daɗi mafi lagwada zai ci shi hani'an mari'a falaysa lil-'abdi anfa'u min hadhihi at-tariq wala awsalu minha ila ladhatihi wa bahjatihi wa sa'adatihi babu hanyar da tafi wannan hanyar amfani babu hanyar da tafi wannan hanya isar da bawa zuwa ga jin daɗinsa da farin cikinsa da sa'adarsa matuƙar da yana neman waɗannan abubuwa jin daɗi da farin ciki da sa'ada to babu hanyar da ta kai wannan ita ce hanyar fuskantar Allah subhanahu Ta'ala shi kaɗai to wannan ita ce <clears throat> maganar da ibnu hazm a cikin wannan littafi na mudawatun nufus yayi shafi na sha hudu zuwa sha shida to kaga nan. abinda malam yake faɗa shi ɗin ne cewa bawa mai hankali shine wanda yake aiki da tunaninsa da hankalinsa wajen hangen nesa ba zai yi sakaci da abin da yake na gaske ba ya kama gangan ba zai bar abin da yake na mai dawoma ba wanda baya yankewa ya kama wani abu mai yankewa wannan shine mutum mai hankali ba wai yana duban wani abu na jin daɗi na kurkusa ba wanda kuma dandanan zai zo ya ƙare sannan abin da zai biyo bayansa kuma raɗaɗi na raɗaɗi ya zanto mai doki mai ɗorewa فصل والمحبوب كسمان mahbubun li nafsihi wa mahbubun li ghairihi wal mahbubu li ghairihi la budda an yantahiya ila al mahbubi li nafsihi dab'an litasalsul al muhal wa ma siwa mahbubi al haqqi fa huwa mahbubun li ghairihi وليس شيء يحب لذاته إلا الله وحده وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تبارك وتعالى كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه فإنها تبع لمحبته سبحانه وهي من لوازم محبته فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه وهذا موضع يجب الاعتناء به فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والتي لا تنفع بل قد تضر فاعلم annahu la yuhabbu li dhatihi illa man kamaluhu min lawazimi dhatihi wa ilahiyatuhu wa rububiyyatuhu wa ginahu min lawazimi dhatihi wa ma siwahu fa innama yubghadu wa yukrahu li munafatihi mahabbahu wa mudaddatihi laha wa bughduhu wa karahatuhu bihasbi quwwati hadhihi almunafati wa da'fiha فما كان أشد منافاة لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها فهذا ميزان عادل يوزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثار وآثاره عنده وكلما كان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد منه علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك falwilayatu ibaratun an muwafaqatil waliyil hamidi fi mahabbihi wa masakiti laysat bi kathrati saumin wala salatin wala tamazzuqin wala riyada bala yace faslun wal mahbubu qismani abun so kashi biyu ne mahbubun li nafsihi abinda ake so dan kansa dan karan kansa wa mahbubin li ghairihi da wanda ake so dan waninsa wal mahbubi li ghairihi abinda ake so kuma dan waninsa labudda an yantahi ila al mahbubi li nafsihi dole ne ya tike zuwa ga abinda ake so dan kansa daf'an litasassul muhal domin a kawar da tasalsuli wanda yake abun koruwa ga hankali wa kullu ma siwa mahbubil haqqi fa huwa mahbubin li ghayrihi dukkan ma siwa mahbubil haqq dukkan wani abu wanda ba shine abin so na gaskiya na gaskiya ba ba shine abin so na gaskiya ba to mahbubin ne li ghayrihi abun so ne dan waninsa laysa shay'un yuhabbu li nafsihi illa Allah wahdahu ba abinda ake so dan zatinsa dan kan kansa sai Allah shi kadai wa kullu ma siwahu dukkan wani abinda ba Allah ba mimma yuhabbu daga abinda ake so fa inna ma mahabbatuhu to san wannan abun tabaul li mahabbatir rabbi ta'ala ya samo asali ne daga san Allah subhanahu wataala kama habbati malaikatihi kamar san mala'ikun Allah wa anbiya'ihi da san annabawan Allah wa auliya'ihi da san waliyan Allah fa ha tab'un li mahabbatihi subhanahu wannan ya samo asali ne daga san Allah subhanahu ta'ala, wa hiya min lawazim mahabbatihi kuma san san waɗannan abubuwa yana daga cikin abin da san Allah ne yake lazimta haka fa inna mahabbatal mahbubi domin san abin so tujibu mahabbata ma yuhibbu sana wajabta san abin da yake so to wannan gaba ibnul qayyim yana so ya raba mana abubuwan da ake so zan to gida biyu ne akwai abin da ake so dan karan kansa akwai kuma abin da ake so dan wani abu wannan dan karan kansa ake so wannan ko ana sansa dan wani abu ne wanda ake so don karan kansa kaga shi shine abun so na hakika wanda ake so kuma dan wani to dole ne shi wani din shi ma ya zanto ana son shi dan wani ne to dole kuma wani din ne zai tike tike zuwa ga almahbubi da nafsihi wanda ake so don karan kansa in ba haka ba za a ta samun tasalsu kana son wani dan me kake son shi dan kaza to shi wancan kaza din dan me kake son shi ma dan kaza shi ma wancan to in ba a ce akwai tikewa ba wani abu ne wanda ba zai yi a hankali ba dole tasalsul ne wanda dole zai ya je karshe ta ya zai je karshe ya je kan al li nafsihi abinda ake so dan dan zatin sa yace to Allah subhanahu wataala shi kadai ne al-mahbubu li dukkan wani abin da ake so kamata yayi a so shi dan Allah wato dan yana da alaka da san Allah subhanahu wataala shi ne mana misali kamar san annabawa da mala'iku da waliyai da sauransu duk waɗannan mumini yana son su yana son Allah ah, yana son mala'ikun Allah yana son waliyan Allah yana son manzannin Allah yana son masoya Allah dukkan wani wanda yake da Allah yake son shi shi ma yana son shi me yasa yake son shi saboda soyayyarsa da Allah me yasa muke son annabawan Allah saboda tsananin soyayyarsu ga Allah Allah yana son su suna son shi don haka mu ma muke son su me yasa muke kin shedanu saboda kin su ga Allah kuma Allah yana kin su Allah baya son su to ba ba son su da haka duk abin da kake so ya zanto soyayyar su tana da alaka da soyayyar Allah subhanahu wataala soyayyar Allah ita ce asali kana son ka je maka ka je Ka'aba ka yi dawafi me yasa saboda dakin Allah ne Allah subhanahu wataala yana son wannan guri kuma ya sa mana son shi a zuciya saboda ka muke san shi saboda san Allah akwai wuraren da watakila sun fi abin da zai ɗau hankali fiye da ka'aba amma tun da Allah bai so su ba bai kuma ce ka so su ba baka ma kawo su tunaninka ba watakila haka ko ba ga Allah ba za ka san da su ba kuma suna da a duniya akwai wurare waɗanda suke na ban mamaki amma tun da Allah bai ce yana son guraren ba bai ce ka so su ba ko tunanin su ba ka yi waɗannan kuma da ya ce ka so <clears throat> za ka so su ko da kuwa babu wani abin da za ka je ka gani ka je arfa fili ne fayo sai dutse ba wani abin da za ka gani da zai ja hankalinka ka yi ta mamaki ka yi ta daga kai ka je ka ga al'ahram al'ahram na egypt ka je ka ga irin ginin da aka yi musu ka tsaga kai ka ga iya ganinka tsololuwa ya aka yi aka gina su a wancan lokacin wani irin takanoji suke da shi suka yi wannan ginin wurare ne mai ban mamaki in ka shiga jiza aljiza a cikin masa za ka yi ta ganin amma waye ya san ma wani jiza amma ko baka taba zuwa airport ba ka san makka <laughs> saboda mai saboda san Allah da manzansa ya hada ka da san waɗannan guraren can kuma tun da guri ne da <coughs> fir'aunoni suka rayu a gun na ruwanka da wani fir'auna ba ka damu da shi ba saboda haka wannan so ne ya samu asali daga san Allah to ya yace duk wani abin da za ka so abu bi ne ko dai ka so abu don karan kansa to wannan Allah kadai ake yi wannan ko ka so dan san wani to shine ko menene zai zama tasalsulinsa dole ya kare zuwa ga almahbubi li nafsi in ka so shi dan wani shi ma wani ka so shi dan wani <coughs> to dole ne wannan ya kare zuwa ga almahbubi li nafsi wanda ake son shi dan kan karan kansa <coughs> shine wa kullu ma siwahu mimma yuhabbu duk wani abu da ba shi ba wato ba Allah ba daga abin da ake so fa inna ma mahabbatuhu tab'un li mahabbatir rabbi ta'ala to ana san shi ne saboda san Allah ka mahabbati mala'ikatihi wa anbiya'ihi wa awliya'ihi fa innaha tab'un li mahabbatihi subhana. duk san waɗannan yana bin san Allah ne subhanahu wata'ala wa hiya min lawazimi mahabbatihi yana daga cikin abin da san Allah yake lizimta maka a matsayinka na mu'mini ka ce kana son Allah to ka so abin da Allah yake so ba zai yi kana son Allah ba kuma ba ka son abin da yake so saura ka san Allah dole ya lizimta maka shine lawazim min lawazim mahabbati san Allah dole ya lizimta maka san waɗannan abubuwa <clears throat> fa inna mahabbata almahbub tujibu mahabbata ma yuhibbu domin san abin so yana wajabta maka san abin da yake so saura ka sautari in kana son wani abu kana son wani to sai kaga kana son abin da yake so zaka kana son ɗanka ka fita kaga wani abu da yake so sai ka kana son ka sai abu ka kawo masa me yasa ka sai na san kana son wannan shi yasa kai ma ka ji kana son har ka soyo shi ka kawo masa matar ka ce kana son kana son ka kawo mata wani abu ila wani abinci yace ne ba ma ka ci kai amma saboda tana so kai ma yanzu ka tsiri ci Eh, kai ma yanzu da kai ake ci da biyu sai ka ji kai ma kana san abin shi abin na haka yake da daɗi ni ma sai na ji na ji daɗin wannan abu ko da ba tunanin saboda bai saboda wanda yake so tana so to haka ita ma sai ta tsare ci maka wani abincin da ba san shi take ba amma saboda kana so to wannan shine lawazimul muhabba ne mujabatul muhabba in akwai soyayya to soyayya tana haifar da wannan shi yasa ake mamaki ce kana son wani amma kuma ka son abin da yake so to wannan wacce irin soyayya ce soyayya ce ta ƙarya ta jabu ta banza mara tushe sai ce zai kana son manzan Allah amma da an faɗa maka sunnarsa sai ranka ya ɓaci kana son manzan Allah amma da an ce maka ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so sai ka ji ba ka so to irin soyayya ce wannan zaka in soyayya ce zaka ji duk abin da aka hada ka da shi suka ci kana so haka sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu tare da shi duk abin da suka ga yana so sai ga suna suna so an kawo abinci an aje da kabewa Anas dan Malik yana ta bin inda kabewa take yana tsincewa yana ci me yasa yace saboda na gama manzo Allah yana son ci kabewa ma sai ji ina kabewa za mu ga abdullahi ɗan umar duk wurin da ya san cewa maza Allah ya je ya ɗan zauna ya ɗan huta ya ɗan abin da sai kaga shi ma ya je ya zauna wurin ko ya tsaya wurin ya tambaye shi ya ce haka maza Allah yi an gaishe yana ta zagayar taguwarsa ya tsaye da ita na zagaya ta aka ce haka ya gaya wata rana maza Allah ne bai san me yasa yake ba amma dai haka ko wata bishiya a hanya aka taho sai tsaya ce a tsaya zai je ya huta a ƙarƙashin bishiyar can me yasa ce na taɓa zuwa annabi ya zauna a wurin ya huta Shi kenan zai je ya hau kan mimbarin manzala salas inda yake zama shi ma je zauna ba dai ya hudu ba ba kawai saboda ya ga manzala yana zama a gurin bara ya zauna to haka soyayya take gadarwa amma ka rika gujewa wani abin da masoyinka yake so to ana akwai alamar alamar tambaya wace irin soyayya ce wannan yana cikin lawazimul muhabba ka so abin da yake so ka kuma gujewa abin da yake gujewa lokaci yayi zamu tsaya a kira sallah sannan insha Allah sai mu ci gaba assalamu alaikum warahmatullahi